This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin, Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashice kai tsaye ta tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Ahmed Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa mutanen al'ummar ko da ke cikin jihar Adamawa sun ce baya ga harin ƙarin adadin mutane 68 da suka mutu ha kuma kawo yanzu ba wanda ya ce musu ku ci kanku kana muna dauke da shirin jummai ali na rigakafi tambarin lafiya sai labarin da suka dauke hankalin jaridun kasar ghana har ila yau za mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da shan hantsi a yanzu haka dakarun yakin amurka na jibge a kasar libya da nufin zakulo abokan da za su haɗa hannu tare don faɗaɗa manufofin yaƙi da ƙungiyar isis wadda take ta 'yan ta'adda jami'an da suke yada labarai a ƙarƙashin jagorancin peter cook daga fadar ko kuma ma'aikatar pentagon ta tsaron amurka ta bayyana wannan bayani ya bayyana cewa eh, yanzu haka 'yan sojojin da aka kai libya suna can bisa amincewar shugabannin na libya kamar yadda suke bukata ya ce duk da yake ba wani fada ake na a zo a gani ko a libyar ba to amma 'yan isis na da ƙara ƙarfi a cikin wannan gari sannan kuma suna neman yadda za su ƙarfafa kansu su domin in aka yi la'akari da yadda suke a sirte da makwabtansu haka kuma jami'an amurka masana harkokin tsaro sun faɗa murya amurka yadda wasu kusoshin mayakan isis kamar guda 500 suka bar syria zuwa libya a 'yan makonnin da suka shuɗe jami'an yammacin turai ma sun yi kiyasin akwai akalla mayakan isis guda 5,000 a libya shugaban kasar sudan ya ba da izinin buɗe kan iyakar kasarsa da ta sudan ta kudu a karan farko tun bayan ɓallewan yankin kudancin kasar a shekarar 2011 bisa muradin kasancewa ƙasa mai zaman kanta a jiya laraba kamfanin dillancin labaran sudan din ya rawaito shugaba umar albashir yana cewa muna baiwa duk hukumomin da ke da alhakin buɗe kan iyakar da su gaggauta aiwatar da wannan umarnin na buɗe kan iyakan wannan dai wani mataki ne na daidaita alakar da taɓarɓare tsakanin kasashen biyu tun bayan ɓallewar kudancin sudan din a matsayin ƙasa mai cin 'yancin kanta sai dai yakin basasar da ya barke a sudan da kudu ta kudu har da maganar iko da wani bangaren kan iyakar da ke da man fetur wanda hakan ya haifar da dubun dubatan 'yan gudun hijira a wannan lokacin a kuma kasashen biyu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington amurka ta buƙaci dukkanin ɓangarorin da aka gayyata game da tattaunawar zaman lafiya a siriya da su halarta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba wannan da dai zaman na tsagaita wuta a tsakaninsu an kafa kwamitin wucin gadi ko kuma za a kafa kwamitin wucin gadi ne da ya kamata a ce ya fara aiki tun ranar litinin ko kuma su ba fara tattaunawa to amma aka jinkirta haka din zuwa ranar juma'a sakamakon jani'in jankar da ake ta yi a dukkanin bangarorin na waɗanda za a gayyata su halarci wannan taron sulhu na zaman lafiya rahotanni sun nuna akwai saudiya da kuma kungiyoyi masu sassaucin ra'ayi na 'yan adawa wanda amurka ke goyon baya sai kuma 'yan adawar da ke da daurin gindin kasar rasha da kuma ministan harkokin wajen syria wakil al-muallim wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria na musamman stephen dimistura shine ya bayyana haka ko kuma ya raba gayyatar da aka yi ranar talata amma sai dai jami'in bai faɗi waɗanda aka gayyata a cikin takardar ba gidan rediyon 'yan kungiyar ta'addan isis ke yada farfagandan su ya sake bullo da wani sabon harshe don shiga sahun harsunan da yake yada shirye-shiryen da su gwamnatin afghanistan dai ta kasa dakile jin wannan tashar na rediyon ya zama kenan ana jin wannan tasha a harsunan pashto da dari waɗannan eh, yarukan dai su ne manyan yarukan da ake magana da su a hukumce a ƙasar afghanistan wannan kafa dai da ita ce isis take ɗaukan ɗawainiyarta an kafa gidan rediyon ne a shekarar da ta gabata wato shekarar 2015 aka sa masa suna voice of the caliphate wato muryar daular musulunci ana jin rediyon ne a tashar fm inda take yada manya-manyan labarukan har-haranta na kasar musamman inda 'yan isis ke da karfi ana kuma jin tashar har a jalalabad babban birnin lardin nangahar da yankunan da ke iyakarsu da pakistan labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga jihar adamawa inda al'ummar ko suka ce kawo yanzu ba su tantance adadin mutanen da suka mutu ba sakamakon harin da aka kai musu hawa kuma ba jami'an gwamnati daga kowane mataki da ya zarce su domin gane irin bannan da aka yi musu ga sa da mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Duka mutane cikin wahala wahalan da kafi sani. Wallahi mu ba mu ga wani jami'in gwamnati ko na silama ko na karama hukuma belente ko feza ko wani bai zo ko daya ba. Wasu daga cikin waɗanda harin a ƙauyen ko na karamar hukumar gire da ke jihar Adama ke kokawa game da mawuyacin hali da suke fuskanta. Bincike da na gudanar ya nuna babu tanadi da aka yi wa 'yan gudun hijirar da ke tarwatse a ƙananan hukumomin numan Demsa da kuma Yola fadar jihar Adamawa. Na tambayi hakimin gire Dr. Ahmed Mustapha ko gaskiya ne an sanar da jami'an tsaro barazanar da mazauna yankin suka ce ce ana musu kwanaki kafin a kisa wannan harin to na ya dade ana samun report muna reporting ma Red council a reporting ma police a reporting ma kwai to amma na shekaran tsalo ya canza kuka dai duk report da ake yi babu wani matakin da aka dauka especially police ba so su yi arrest ba su yi sai ran sanin da wuce a sassafe ana tsammani su ne suka dawo kai atakin wannan area din shugaban ƙungiyar rayawa na ƙauyen ko Mr. Steven Ngwasete wanda ya ce rundunar 'yan sandan jihar Adamawa na sane da takaddamar da ke tsakanin al'ummar matarsa da kuma Fulani makiyayya ya nuna takaicinsa da kin ba su kariya duk da cewar sun sanar da rundunar kafin a kai musu harin. Kamin wayannan abubuwan suna su faru muna ba ma gwamnati sanarwa muna zuwa da wannan damoyi ta wajen karma kuma ta gire kamar hakimin gire akan ga abin da yake da akwai a mu da Fulani. A cikin kwanan nan ma ranar Asabar ta gabata mun dungu gaba daya mun je wuri mun nuna kan cewa ga abin da yake gudana muka ba da damuwar mu shi hakim ya ce ba damuwa za a dauki mataki Malam Muhammad Gazali shine kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa. Lamido ya rubuto akan security abin na gere cewa ga abin da yake faruwa kuma sun rubuta ma 'yan sanda ba su ɗauki mataki ba. Sun zo nan wurin amma abin da suka yi shi wani ce su je su kawo DPO din ko ku su ce ma DPO din yana so in ganshi don in san matakin da za mu ɗauka akan irin tsaron da za mu yi a nan wurin. Ko kamun mu hankara sun fara raba goro sai suka fara musu tashin hankali suka fara buge juna Gaskiya ba boko haram ba gaskiya za mu haɗi amma gaskiya kan hillani su suka kai wannan abubuwan ba wai boko haram ba na tambayi sakataren kungiyar miyatti Allah na kasa reshen jihar Adama Malam Abubakar Nyako ko gaskiya ne zargin da ake wa 'ya'yan kungiyar na kisa wannan harin. Kai ma dan jarida ka ce zargi kuma duk abun da ake zargi ba tabbas kenan. Mun nada kwamitin mu su yi bincike. Kowane irin hali jama'ar kauyen ko da harin ya rutsa da su kwanaki uku da suka gabata ke ciki da farko ga Plapane Hosaya. Ba wani neman da ya zo neman da muka gansu su ne sun zo su dauki gawa kai akan cewa za a zo a ajiye su a tabbatar da lokacin da za a zo a bizne an zo kuma ba wanda ya zo kusa da mu gawa kai suna ta decomposing suna ta rubewa so an ce kowa ya dauki gawan shi ya je a bizne mun tantali kuma mun dauki gawa kai mun je mun mass burial. Kafin mu bar wurin da yamma mun yi recording 68 har wa yau da nake maka maganan nan babu wani abu ko guda daya wanda za mu iya mu ce gwamnatin Adamawa ko ko a jaye mana jaje ko a tsaya a yi wani magana kai akan cewa ga wani abin da ya samu wani wani wani wani community babu ko guda daya har yanzu nan mu ba mu san inda muke ba kakakin gwamnan jihar Adama Yohana Matias hakuri ya baiwa jama'ar da harin ya rutsa da su har sai lokacin da kwamitin da gwamna sanata Muhammadu Umaru Jibrilla ya nada ya kammala nazarin bukatun su kasan mafi yawa gwamnatocin mu a nan a Afirka ko ba ma kawai Adama ba muna cikin eh, hali ne na mai saka eh, mai wuya wadda ko kowa ya sani eh, shanin kams kams dole ne a tabbata an yi shirye-shirye kamu a kai musu abinci. Tambayar da ke bakin al'ummar jihar Adamawa game da harin ranar Lahadi da ta gabata a kauyen ko na karamar hukumar Gire shine na kasawar jami'an tsaro daukar matakan kau da shi kwanaki bayan a sanar da su yiwuwar afkuwarsa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya. to madalla kafin a ci gaba a girgije da wannan ka kashe man jiki dan na san wani mutum zamani baya jiran lokaci dan ka san wani mutum zamani baya tunanan gaba komai za kai karin ka lokaci kuma za yi karin ka lokaci. wahala dan gaba amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali nan kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali ta yaro kyawo gare ta ba ta daɗewa. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu da minti goma sha biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron rigakafi ta marar lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Dama kuwa an ƙirƙiro wannan shiri ne na rigakafi ta tambarin lafiya a saboda ƙaurin sunan da Najeriya ta yi domin ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe uku da suke fama da matsalar ciwon shan inna da duniya ke ƙoƙarin kawar da ita. Alhamdulillahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin kuwa a ranar 25 ga watan Satumban shekara ta 2015 ƙungiyar lafiya ta duniya ta fidda Najeriya daga cikin ƙasashen da suke fama da cutar shan inna. Ƙungiyar lafiya ta ɗauki wannan mataki ne bayan an shafe kimamin watanni goma sha hudu ba tare da samun bullar cutar shan inna a duk faɗin Najeriya ba. A lokacin ga shirin da muka gabatar. Samun labarin cewa Najeriya ta fita daga cikin wannan matsala na cutar shan inna ya yi wa mahukunta masu ruwa da tsaki da kuma al'ummar Najeriya daɗi baki ɗaya. Ga kuma abin da waɗansu daga cikinsu ke cewa game da wannan nasara da aka samu na kawar da cutar inna daga Najeriya. Sunana Ibrahim Abubakar. To alhamdulillah mun gode wa Allah kwai daga da muka samu wannan ci gaba na rashin cututtuka na ƙasa yanzu muna ƙara wa Allah akan wannan harkar lafiya Allah ƙara taimaka mu. Sunana Maryam Abdullahi. Gaskiya na ji daɗi kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Da fata Allah ya sa ta tafi kenan. sunana rayanu salisu gaskiya na ji daɗi a bisa wannan abu da ya gabata a bisa polio aka cire ƙasan najeriya ba ta daga ciki a ƙasashen wannan suke da cutar polio sunana kamis ahmad gaskiya na ji daɗi ba kaɗan ba da aka haɗa wani aka yaƙi wannan cuta daga najeriya assalamu alaikum sunana muhammadu bello ɗanbel ah alhamdulillah mun yi farin ciki sosai saboda shi cuta aka ce kun fita daga jerin wannan cuta ba ku tare da ita dole ne a matsayin matsayinka na ɗan Najeriya ka nuna farin cikinka kuma mun ji daɗi haka Allah Ubangiji kuma ya kare mu duka wasu cututtuka. Kowa ma ta iya ƙoƙarinta amma mafi akasari jajircewa na yana ɗaya daga cikin jama'a an waya musu da kai kamar masu unguwanni da sarakuna da sauran mutane wanda suka wayar mu da jama'a kai don kaga da ni kai na nan ban yarda da ita ba ina ganin kamar yaudara ne ko wani abu kuma sai daga lalle illolinta saboda an nuna gashi nan zahiri wanda ya kama ya faru da su sosai shi yasa na bada goyon baya ɗari bisa ɗari an ɗiga ma yara na kuma na gani da ido na shugabanni suna ɗiga ma yaran su shi yasa na goyi baya da kira ga masu unguwanni da jama'a gari suka ba da haɗin kai kuma mun ji daɗi da Allah ya kora mana ita amma har yau ina kira ga mu kuma akwai wasu cututtuka masu illawa wa ƙananan yara kuma da Allah a duba ka a gajiya saboda mun samu wannan ta fita ta ta hito Allah ya kuma a waigo wata bangaren ga shi kamar irin su kyanda da wasu tarin lalata da wasu cututtuka dai kananan yara kuma muna kira ga gwamnati nan ma ta juyo tunda kaga ni kaina ta shahe ne yau bai wuce kwana uku yarinya na wannan kyandan shine sanadin tahiyanta duk da dai Allah shi ya kare mata kwana dawa muna kira gwamnati dan Allah ta juya wannan ko mun farin ciki da wannan Allah ya raba mu da wannan a juya kuma a duba wani bangaren haruna a eh, isa bakin gada ga rufin tuwa gaskiya wannan cuta da ta mu ta shan inna da aka jajirce da faɗakarwa da malamai wajen wa'azantarwa da komai da sarakuna musamman masu anguwanni da suke bi suna jawo jama'a suna nuna masu mahimmancin wannan abu suna fahimtar da su ana ansan wannan abu gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi sai dai kuma akwai saurari na akaba gaskiya akwai wasu cuka wanda suka fado yanzu sun addabe mu musamman kaga bakon dauro da ake yi sannan da amai da guda wannan da yake addaba jama'a gaskiya muna roƙo muna neman alfarma da a dawo a ƙara taimakonmu kamar yadda aka yaƙi cutar shan innan nan haka amai da gudawa da bakon dauran nan a taimake mu shi ma a yaƙe shi a fahimtar da mu duk da yake dai shi wannan yana da bambanci da shan inna wannan idan kuka zo in aka zo za a taimaki jama'a nema ma suke muna fata da Allah a taimake mu Hajiya Zainab Ibrahim uwa ce wacce ita ma ta nuna jin daɗinta game da samun wannan labari na kawar da cutar shan inna wato polio daga Najeriya ga irin yadda mu ya kasance tare da ita to gaskiya wannan ka abin murna ne abin farin ciki matuƙa saboda wannan cuta ta polio da wato muke fama da ita wato ba wai muna fama da ita bane amma yadda ake tsoratar da mu akan polio din nan shi yasa wato ya zama na cewa da hankalin kowa ya karkata akan polio polio shi yasa sai kaga ko wato yadda ake zuwa gida gida din nan ana yin allurar nan ma gaskiya ni dai bana gudun abun domin mutane da yawa suna gudun wannan abu na polio amma ni ban taba kin wannan abu ba kuma kaga wato mun gode ma Allah da har Allah ya sa wato aka ce yanzu kasar mu ba ta dauke da wannan cuta gaskiya kan abin godiya ne kaga yanzu nan zamu saki ran ranmu mun ga masu alluran polio ma za a daina tsangwamar su dan gaskiya yawanci ya ta kai ga ana tsangwamar su ma idan suka shigo mutane sai a ta ganin kamar ba abin kirki suka zo da shi ba amma gaskiya ni a ra'ayi wannan wato abin kirki ne kuma abin murna ne kuma abin wato da zami maraba da shi ne sosai sosai me za ki bayyana irin yadda iyaye suka anshi alluran rigakafin da kuma irin faɗakarwa da aka dingi shekarar shekaru ana abu ɗaya a je a dawo a je a dawo amma gashi kuma Allah ya sa an kai ga biyan bukata to gaskiya da wannan kam wato akwai har yanzu maganan da nake maka akwai wanda su basu yadda basu ma yadda da akwai wannan cutar polio ba saboda mu dai a gargajiyance ana ce mata wato shan inna idan dai aka ga wannan cuta sai a tunanin ko kaman abu ne da ya danganci iska ko wani abu makamancin haka saboda haka mutane da yawa ko a cikin birni ma su basu yadda da wannan polio din ba to amma kuma mu dai da dai an riga an zo an wayar da kai an nuna mana kan cewa lallai wannan cuta akwai ta kuma ba ta da magani idan dai har ta kama yaro to sai dai kafar ta shanye babu wani abin da za mu iya ma yaro to kaga ai dole ne wato za mu so mu kare 'ya'yanmu za mu iyakacin bakin kokarin mu a matsayin mu na iyayen mu ga cewa wato mun ba mu 'ya'yanmu kula da ya kamata kuma kaga wato a gwamnati ta shigo ciki masu unguwanni sun shigo ciki mutanen gari kowa ya shigo ciki an samu dai wato an hada karfi da karfe wuri guda an samu an yaki wannan cuta an take ta daga wannan kasa to mu ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah ina da labarin cewa kamar a cikin ƴaƴanki akwai wanda aka yi tunanin cewa ya samu wannan matsala amma kuma daga baya ya aka yi ne eh to gaskiya wato abin ne mai matukar ɗaure ma mutane kai saboda kamar yadda na faɗa maka ni gaskiya ban taɓa kin wannan allura ta polio ba duk yara na ina musu wannan allura sai zamana cewa ina da yarinya mai kimanin shekara ɗaya sai ta zo ta fara rashin lafiya ba ta iya tsayuwa kuma dai tana dai ta wasu alamun cututtuka dai haka da ba a gane kansu ba dai muka ta zuwa asibiti muka ta zuwa asibiti daga baya dai muka koma asibitin gwamnati aka zo dai aka yi wato ba wai an tas test bane dai sun ce dai ana tunanin kamar tana dauke da wannan polio din wato muka dai fara treatment na polio kuma daga baya aka zo aka yi test yake shi kasan gwajin ma da ake na polio din ba ma a nan ake ba an ce ibadan ake yi aka zo aka dauki jininta da bayan gida aka ce za a je ibadan ai test to muna nan dai muna da ta treatment na polio kuma cikin wato ikon Allah ba mu daɗe ba mu fi sati uku muna treatment ba kawai sai ta miƙe wato kaga Allah wato abin ya nuna cewa kenan ba wai polio din bane kamar dai abin ya so ya shafe ta amma Allah ya kawo abin da sauki kuma daga baya ma test din ya fito aka ce negative wato ba ta da wannan cutar ta polio a lokacin ya kika ji ka gaskiya na yi matukar farin ciki saboda ni abin da ya daure min kai saboda ni na ga cewa dai ni dai ina ma yara na wannan digon allura da ake kuma ni ba wai na faye ba na yawan yawo da yara duk inda zan je ni yara na suna gida gaskiya saboda lokacin ma ina aiki ba ni ma da lokacin ziyara ko tafiye tafiye saboda yara na koyaushe suna gida so abin ya yi matukar bani mamaki da aka ce yarinya ta tana dauke da polio to amma kuma da yake Allah cikin ikon shi dai komai ya zo cikin sauki aka zo aka ce mana ba polio din bane to gashi kin yi bayani cewa kina zuwa wannan rigakafi sannan kuma baya ga rigakafin cutar shan inna akwai wasu rigakafi da aka yi ta yi ma ƙananan yara su ya zaki bayyana irin yadda ke kika ɗauki wayannan allurorin rigakafi gaskiya waɗannan allurori suna da matukar mahimmancin gaske saboda kaga wato waɗannan allura da ake rigakafi ne na cututtuka da suke kama yara wanda kuma idan har Allah ya kawo abin da tsautsayi idan ka kama wannan bakon dauro idan ya kama yaro da sauki idan yaro ya samu wannan allura ta rigakafi sai kaga abin ya zo mishi da sauki amma idan har bai kai ga an mishi wannan allura ta wato rigakafin bakon dauro ba idan cutar ta zo sai kaga ta kama yaro da ƙarfi sosai in ma da kara kwana sai ga ta yi sanadiyar mutuwar yaro to gaskiya waɗannan cututtuka wato allurori da ake gaskiya ni dai ba na kin su ina goyon baya kuma ina kira ga iyaye mata da ma iyaye maza wato gaskiya su daure su ba da himma su riƙi waɗannan allurar rigakafi domin babu wani abu na cutarwa a ciki abu ne na kare lafiya. abu ne kuma na da za a rike shi hannu biyu biyu domin kuwa ba mu da gatun da za mu ma yaran mu da ya wuce wato mu fara ba su kariya tun suna ƙananan su har su kai ga sun girma su ma sun zama mutane. abin da ya sawaka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu rigakafin To madalla yanzu kuma ga baba Yakubu maƙeri da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. zan fara shirin jaridun ne da labarin annoba da ta bijiro a cikin kasar na cutar sankarau wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum 36 jaridar daily ta ce a cikin labarai 176 da aka samu na cutar sankarau 36 ne a ciki suka mutu a jihohi guda uku na cikin kasar da suka hada da jihar arewa da jihar borno a hafu da kuma jihar ashanti jaridar ta bada cikakken alkaloma na yaduwar cutar a cikin jihohi guda uku jaridar daliga ta ce bayan sun zaga inda aka samu barkewar wannan cutar jami'an hukumomin kiwon lafiya na kasar sun tabbatar da wannan nau'i na sankarau yana da illa fiye da wanda aka sani a wata sabuwa kuma jaridar daily graphic ta rawaito cewa an samu wasu labarai wanda ake zaton cutar sankarau ce ta kulle a jihar volta jaridar ta ce mukaddashin shugaban hukumar kiwon lafiya na jihar volta dr ya ofori yabuwa shine ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na kasa. jaridar ta ce da yake ci gaba da bayani dr ofori yabuwa ya ce an samu wa'annan labaran ne a cikin gundumomin su ga kofe keta ketu north karachi west nkwanta south kuma tuni dai aka kai jinin su wurin gwaji a yayin da marasa lafiyan ke shimfiɗe ana kula da su har yau jaridar telegraphic ta bugo cewa kudin ruwan fiye wata zai koma fesuwa talatin a ranar farko ga watan janairu jaridar ta ci gaba da cewa kungiyar masu yin ruwan fiye wata na kasar ghana ita ce ta bada wannan sanarwar karin kudin ruwan jaridar telegraphic ta ce da yake bayani a wurin taron manema labarai shugaban kungiyar masu yin fiye wata mr magnus nono ya ce wannan karin kudin ruwan da ya zama tilas ne sakamakon karin kudin wuta da na ruwa da na albarkatun man fetur da gwamnati ta yi a kwana-kwanan nan jaridar ta ce kungiyar ta masu yin ruwan fiye wata ta kira ga hukumar tsara kudin abubuwan jin daɗin al'umma ta PURC da ta sake duban wannan ƙari da ta yi. sai kuma jaridar guardian ta wacce ita kuma ta yi kanun labarai mai cewa akwai ruruwan tashin hankali a gundumar yandi a jihar arewa sakamakon harbe-harbe da aka yi jaridar ta ce kafin harbe-harben dai akwai kone-kone tayoyi da aka yi a cikin gundumar jaridar guardian ta ta ce kantomar yankin alhaji isa zakariya ba iya tabbatar mata da wannan labari ba a hirar waya da ta yi sai dai ya ce mata majalisar tsaron yandi tana nan kan shawarwari akan wannan lamari jaridar guardian ta ce wata majiya ta kyankyasa mata cewa ana zama tsakanin sarakuna wannan yankin akan barazana da kofofin masarautar dagbon suka yi wa junansu a cikin wannan lokaci akan da daddin fada da ke tsakanin bangarorin guda biyu wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban sarkin yankin da wasu mutane sama da talatin a cikin watan maris shekarar 2001 daga ƙarshe sai kuma jaridar da chronicle wacce ta rawaito cewa an kaddamar da rukunin jami'an tsaro da za su yi aiki a lokacin zaɓe a jihar ashanti jaridar ta ce da yake kaddamar da rukunin 'yan tsaron kwamandan 'yan sandan jihar ashanti dcop kofi buwaci ya ce kowace ƙasa tana samun nasarar zurfafa demokuraɗiyyar ta ce ta hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a fannin tsaro a don haka dcop kofi buwaci ya umarci shugaban rukunin jami'an tsaron da ya tabbatar da mambobinsa da sun yi aiki da gaskiya da adalci. To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Wuzuri Mashat da Unsan Mura ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi na ne da yadda aka da talabin kalangu ruwa ɗika ne wannan cire tallafin da aka yi ya zama mana da daɗi kuma yawa muna ganin amfanin tallafin nan bane sai dai mu ba mu anan shi ne gwamnatin Najeriya da kasance ta wadatar da kananzir a sassan kasan nan yadda kowa ya samu da shi a kwalashin gwamnati saboda talakan Najeriya shi ne abin da ya fi amfani da shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana shi da kurbabar rediyo matankari a jihar Cikin Najeriya. wani amurka yana son in bayyana ra'ayina dangane da karin farashin da gwamnatin najeriya ta yi na kalanzir saboda haka yana kira gwamnatin najeriya da ta kara abin nan tashi ne don neman tattalin arzikin najeriya to saboda haka yana da kyau ta yi kokari a kan yan kasuwa masu sesuwa a kan farashin gwamnatin tarihin najeriya saboda talakan samu da ma su ji daɗi a cikin wannan kuraɗiya idan ba a yi haka ba to gaskiya mu ne zai kare akan mu talakawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Malasanar Kadin da Shan Dollars da ke guro Hausa a jihar Yoruba Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya kamata kai wace ɗan Najeriya saboda talakawan kaso suka zaɓe ka kuma talakawa su ne kai kuma kai ma kana kishin talakawan Najeriya. ana shan wahala a arewa ana shan wahala a najeriya ga talaucin da ke damun mutane ga tsadar rayuwa ga kasa babu komai kasa babu kuɗi ga kuɗi yana wahala ga mutane suna ne a cikin damuwa. to ma da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice da usman zai kawo muna. To a yanzu haka dakarun yakin Amurka suna jibge a kasar Libya da nufin zakulo abokan da za su haɗa hannu tare don faɗaɗa manufofin yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS. jami'i da yake yada kula da yada labarai a ma'aikatar tsaro ta pentagon peter cook ya bayyana haka ya bayyana cewa 'yan sojojin da aka kai libya din ba wani da yawa ba ne amma kuma bisa amincewar shugabannin kasashen ta libya wanda kuma ya ce ba wani fada ake yi a libyan ba amma 'yan isis suna da karfi idan aka dubi yadda suke dada karfafa kafadunsu a sirce da makwabtansu. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu uh, Sudan ya bada izinin buɗe boda ta kan iyakar ƙasarsa da Sudan ta kudu a karan farko tun bayan ballewar yakin basasar ƙasar wanda aka yi sakamakon warewa da ita ta kudin ta yi wanda kuma yakin da suka dinga yi ɗin ya haɗa da maganar mulkin man fetur na inda ake sa ran akwai shi kan iyaka. To madalla da wannan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. ciki har da shirin na Jummai Ali na sai bango ya tsage yanzu Amadu don kowa da kowa anan nan sashen Hausa musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Voltec wanda muka yi sani da zanga-zanga ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.